Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna ɗauke da bayanin rahoton ƙungiyar OCHA kan adadin fararen hula da har-haren Boko Haram ya rutsa da su a jihar Difa. Dangance da hukuncin kotun ɗaukaka kara kan batun safar jarirai muna ɗauke da ra'ayoyin ɓangarorin siyasa. A gamar takaddama tsakanin ƙasar Nijar da kamfanin Afrikat muna ɗauke da bayanin lauyan ƙasar Nijar. a shirin musamman za ku shi share wuri ko jan hankali da likita ya yi wa jama'a dangance da wani lokaci na zafi da ake ciki. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, yau shekaru biyu kenan da ƙungiyar Boko Haram ta ƙaddamar da hare-hare a jihar Difa. Ƙungiyar OCHA mai kula da ayyukan jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi raskwana adadin fararen hula da lamarin ya rutsa da su a wannan yanki. Matar Muhammadu ya fassara mana rahoton Rahilatu Sumana. Kamar yadda ƙungiyar OCHA ta bayyana daga shida ga watan Fabrairu na shekara biyar zuwa ishirin da takwas ga watan Fabrairu na shekara bakwai, an samu asarar rayuka ɗaya, inda uku suka jikata takwas aka yi gaba da su sannan kuma uku suka ɓata duka dai a cikin yankin Departement ɗin Boso, Difa, Gudumariya, Minisruwa da kuma Ingingimi. OCHA ta bayyana cewa a cikin departament ɗin Boso aka hafi samun asarar rayuka inda suka kai kashi saba'in cikin ɗari, inda aka hallaka akalla mutane ɗari biyu da uku, arba'in da hudu suka jikata, uku aka tafi da su sannan kuma uku suka ɓata. Wannan al'amarin da hare-haren Boko Haram ya haddasa ya sanya mutane dubu ɗari uku barin mazauninsu tare da zaman gudun hijira a cikin yankin jihar Difa. Sai dai ƙungiyar ta OCHA bata bayyana sakamakon iya yawan sojojin Nijar da suka rasa rayukansu ba. a cikin wani al'amari na hare-haren Boko Haram. Kwamitin koli na jam'iyyar Modern Lumana Afirka ya yankura dangance da hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke kan shari'ar al'amarin safarar jarirai. Kotun dai ta yanke wa Hamma Ahmadu shugaban jam'iyyar hukuncin ɗauri a gidan kaso na shekara guda. a sanarwar da kwamitin wato kolin ya fitar a jiya ya danganta kotun da kasancewa 'yar amshin shata Bubakar Mai Duka, mamba a ƙungiyar ta Lumana, na da bayani. Yau justice ta sake yin abubuwan da dadewa muna nuna bakin cikinmu saboda muna ganin abubuwa ne na shari'a ba su tafiya daidai. Shari'a ta hawa na biyu wadda bature ke ce ma kurdapel ta ba ba bazum gaskiya saboda da dadewa turar da wannan zance hito na jarirai ba bazum ya hito ya yi sanarwa na cewa ba yadda za a yi hamma Amadu shi hita da cikin wannan zance in ba shari'a ta kama shi ba. Lalle ta ba shi gaskiya amma mu kuma ta ba mu gaskiya saboda bi saboda zancen nan turar da Allah sa ya fara mun ce ba wani baya gare shi sai Muhammadu Isu ana nuhin yadda za a yi a hana Muhammad takara cikin Nijar ana son a ja hankalin mutane wani waje can daban marmaki ga matsalolin ƙasar Nijar. Sannan muna kira ga militant da militant 'yan lumana Afrika Wannan kokowa za mu ci gaba da yin ta insha Allah sai inda mun kai nasara. Wani furucin dangance da hukuncin kotun ɗaukar karar shine wanda ya fito daga bangaren jam'iyyu masu mulki. Wannan shari'a ba ta siyasa ba ce ko kaɗan kawai mataki ne na shari'a tsantsa wanda kuma ke dubin shari'a kawai. Waɗannan kalaman sun fito ne daga wata tabakin Iro Sani, sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar PNDS tarayya a Hirashi da Sumana Ahmadu. Ƙasarmu ƙasa ce ƙasa ce mai aiki da kundin tsarin mulki wanda ya hiddo a fili cewa wurin gwamnati daban wurin shari'a daban saboda haka wannan al'amari al'amari ne na shari'a kenan mu iyaka abin da za mu faɗi kaɗai shine cewa mun ji abin da shari'a ta yanke kuma muna mu baya ga wannan ƙuduri na shari'a tun da zaman kanta take yi ba mai iya tilasta mata ta je ko hagun ko dama masu cewa siyasa ce aka yi ai sai jarirai su nuna babu jarirai ba a taba kawo jarirai Nijar ba in babu jarirai kenan lalle siyasa ce amma inda jarirai to sai a gayi daga ina jariran nan suke sannan duk wanda ya ce siyasa ce son zuciya ne ya haɗe albarkacin bakin shi kawai amma wannan ba shi hana shari'a da doka ta yi aiki cikin ƙasa A ranar sha hudu ga watan nan na Maris da muke ciki ne kotun Nantar a ƙasar Faransa ta bayyana sakamakon shari'ar da ta gudanar kan takaddamar da ke akwai tsakanin ƙasar Nijar da kamfanin Afrikar. Kotun ta yi watsi da buƙatar ƙasar Nijar ta neman ɗage shari'ar. Lauyan ƙasar Nijar Metar Illo Isufu ya ce Nijar ba ta faɗu a wannan shari'a ba, kamar yadda ya bayyana a gidan talabijin na ƙasa. Wannan shari'ar ta kumshi hanyoyi biyu ne, akwai maganar tambayar neman rage shari'ar da kuma buƙatar ƙin amincewa da ƙadarorin Nijar da aka rike. Wannan alƙali bai ce wai an kada gwamnatin Nijar ba akan wannan shari'a. Kawai ya ce dangance da takardun da kuka gabatar muna na kofi ne, ba wai takardun da muka gabatar ba na bogi ne. A'a, duka da haka mun ji daɗin sakamakon, saboda muna cikin yanayi ne na 'yanci inda cikakkun takardun hujja suke da matukar muhimmanci a fuskar shari'a kuma ina tabbatar muku da cewa a yayin da nake wannan zance gwamnatin niger ba ta sha ƙasa akan wannan shari'ar ba saboda yanzu ne ma aka soma shari'ar To shari'ar za ta ci gaba ah, da gudana a ranar shida ga wannan wata ko kuma watan juwan mai zuwa kenan. A jiya shugaban kotun agar ya saurari kwamitin ma'aikatan kamfanin haƙar ma'adanai na Azelik da lauyan kamfanin da kuma darakta mai kula da ma'aikata. Ma'aikatan Samina sun shigar da ƙara ne a ranar takwas ga watan Maris da ya gabata, wato da a watan Maris da ya gabata kuma da muke ciki dangance da rashin albashi na watanni tara. An ɗage zancen sai biyar ga watan Afrilu mai zuwa kamar yadda lauyan kamfanin wato kamar yadda lauyan kamfanin ya tambaya. Sani Amur, darakta mai kula da ma'aikata a kamfanin Sumina, ya yi muna ƙarin haske. Shugaban kotu a yayin sauraron sammacin ya bayyana cewa zance ne na kamfanin Somina inda ma'aikatansa suke kalubalantar kamfanin domin tabbatar da waɗansu haƙoƙinsu. Lauya ya karɓa da cewa yanzu ne kai tsaye ya samu takardun sai ya yi bincike a kansu kuna domin sanin abin da suka kumsa. Ya karɓa musu da sunan kamfanin kuma shi ma zai gabatar da takardun da za a haɗa da nasu wanda ta dalilin haka ya buƙaci a ɗage sauraron shari'ar har zuwa lokacin da ɓangarorin biyu suka tanadi ajiye waɗannan takardun. To a lokacin ne za a dawo a ci gaba da shari'a. Amma kafin haka mu abin da muke so shine a samu hanyar sulhu saboda idan irin wannan matsala ta sanyo kai tsakanin ma'aikata da kuma ma'aikatanta to abu na farko da ya kamata a yi shine a samu hanyar sulhu. La première étape pour nous c'est de tenter la conciliation. Ɗaya daga cikin ma'aikatan da suka shigar da ƙara mai suna Garba Bori ya ce ya yi mamakin jin wasu kalamban da wakilin kamfanin ya furta a gaban alkalin shari'a. saki mai ton ya ukini ps abin da ya bata min rai shine babu wata shaida da aka gabatarwa shugaban kotu in ban da takardun shaidar wakilci na ma'aikata da suka ba mu wakilci mu gabace su a gaban kotu da sunansu domin mu samu bashin albashin mu da muke biya na wata takwas zuwa wata tara dangance da wannan da farko dai na ɗauki magana amma a karo na biyu shugaban kotun ya hana min magana saboda ni na so ne na shaida musu cewa abin da lauya ya faɗa a lokacin tattaunawa ɓangarorin biyu sun amince da ajiye wata takarda a ofishin ministan ma'adinai. Amma har yanzu babu wani canji saboda har yanzu bamu da albashi. Kuma sanin kowa ne albashi haƙƙi ne yau shekara ɗaya da watanni biyar kenan da aikin ya tsaya inda ma'aikatar tana son ta yi amfani da wannan hujjar domin kawo mana cikas wajen samun albashin. Elle profite de cette occasion pour nous faire A jiya tsohon sarkin Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Altani ya kawo ziyara ta wasu 'yan sa'o'i a nan Yamai. Ana tuni da cewa a watan Fabrairun da ya gabata shugaban kasar su Muhammadu ya kai ziyara a birnin Doha na kasar Qatar. shakka Hamad bin Khalifa Altani ya kasance sarkin Qatar daga shekarar 1995 zuwa shekarar 2013 inda ya sauka. A jiya Firaministan ƙasar Algeria Abdulmalik Silal ya suma wata ziyara aiki ta kwanaki uku a nan Nijar. A yau Abdulmalik Silal da minister Birjira Fini sun jagoranci wani taron babban kwamitin haɗin gwiwa na Nijar da kuma Algeria kafin nan ya halarci wani taro kan tattalin arzikin ƙasashen biyu a Palais de Congrès. A madacin yau zai halarci bikin ƙaddamar da magamar manyan hanyoyi da aka raɗa wa sunan shugaban ƙasar Algeria wato Boulevard Bouteflika. Ƙungiyoyin ƙwadago na fannin kiwon lafiya a babbar asibitin Maraɗi sun gudanar da wani yajin aiki na akalla kwanaki goma inda suke buƙatar a fidda musu shugaban asibitin Hamza Sala a kuma kyauta musu yanayin aiki. A madadin jiya sun sami wata takarda daga ministan kiwon lafiyar ta cewa ministan wato ya tada shugaban asibitin. Dr. Isaka Mamadu Fudi, ƙwararren likita a asibitin ta Maraɗi, ya yi ƙarin bayani a hirar shi da wakilinmu Muhammad Mamman. Tsohon Darakta Janar ya haddasa wani lamari na katsewar hulɗa da kowa da kowa a kan abin da ya shafi ci gaban ma'aikata da kuma sadarwa tsakanin ma'aikatan, ka har ma zuwa ga hukumomin shahar a wani lokaci. Ya kamata a share duka abubuwan da ya shuka domin ganin cewa komai ya tafi yadda ake bukata. Dangance da abin da ya shafi fagen aiki a wannan asibitin ta jiha. A yau muna da matsaloli kayan aiki da kuma ƙarancin ma'aikata. ma'aikata ma'aikatan da asibitin ta kunsa bai isa ya wadatar da bukatar jama'a marasa lafiya da suke zuwa a wannan asibitin ba abinda muke shira ga sabon To shugaban asibitin da aka tada wato Hamza Sala da wakilin mai tuntuɓa bai so ya ce komi ba a kai. yanzu kuma sai fagen wasanni an zaɓi ahmad da ahmad ɗan ƙasar madagascar a matsayin sabon shugaban hukumar ƙwallon ƙafar afirka wato kaf na wa'adin shekaru hudu inda ya kada ɗan ƙasar kamaru isa hayatu da ya share shekaru 29 yana shugabancin hukumar hakan ta faru ne a yayin wani taron hukumar kaf da ya gudana yau a birnin adis abeba na ƙasar ethiopia sabon shugaban hukumar kaf ahmad ahmad ya tsere abokin takararsa ne da kuyi goma sha hudu kwami hukumar kwallon kafa ta nishar finifit ta shida haka isa yanfore shine sakatare janar na hukumar lalle yau an yi zaɓe kaf an sa sabon president kenan demokradiyya tana da ƙarfi a cikin ƙungiyoyinmu eh, ba dan mutum ya yi shekara talatin ishirin ba za a ce kullum shi za a zaɓa yanzu dai mutane sun samu sun zaɓi sabon president abin da ake mashi hata alƙawalin da ya ɗoka ga mutane ya ce zai yi aikin nan ya yi shi ya cika shi ya cika alƙawalin da ya ɗoka shi kuma wannan wanda ba Allah wanda ya ma mutane bauta shekara wajen talatin ɗaya babu Allah ya sa ya je huta lahiya ya zai zamana shi lahiya mutane kuma haka a tashi a ta da wani dogon rigima a rika tsammanin kamar lokacin da yake nan gashi gashi abin da wannan ba aiki bane ba shi lahiyar shi babu bautar da bai ma ba Afirka sai dai amshi godiya kawai kenan tumar da kai tsaye sai cikin shirinmu na musamman yau kwanaki da dama kenan da al'ummar yamma yake fuskantar wani al'amari na sauyin yanayi inda yanayin zafi ke hawa wato gudan uni al'amarin da bayarsa tasiri kan lahiyar mutane. Dr. Mamman Sani shugaban cibiyar kiwon lahiya a shiya ya ta ɗaya ya yi ja hankalin jama'a wato kan yadda ya kamata kan matakan da ya kamata su ɗauka a daidai wannan lokacin. lokaci ne wanda a yi sanyi a yi zahi mai abin da ya kamata a lura kamar yanzu masana suna zancen abin da ake cewa da turanci changement climatique wannan shine ke sa cikin wannan yanayi muna cikin wata na uku wata mars mai hayan sai ka ga wani lokaci ana zahi kamar waraka akwai zahi in ka fita mai in marece ta sai ka ji sanyi ya sabko to wannan yanayi ya kamata jama'a ta lura ta ɗau matakai ta kare kanta ga wasu cututtuka da suke iya faruwa ga wannan yanayi in kana jin zahi kwarai shinka kana zub da ruwa yawa ta hanyar zuwa ko kuma ta wasu hanyoyi kana da ruwa mutum ya kamata a ce yana shan ruwa da yawa paske ruwa yana da amfani kwarai a jikin dan adam kuma ka san banda zahi ma wannan yanayi yana tahiya da kura kura ce wadda zaka ga da cikin zahi kuma wadda turanci ake cewa armatan kuma ga zahin temperature da yake karuwa to wannan akwai cututtuka da suke tahiya kamar musamman ma cuta ta sankarau wadda muka gani shekara biyu da suka fice shekara ta 2010 goma sha biyar anan babban birnin yamai an yi alloba ta wannan cuta to a wannan lokaci ne ake wannan alloba ta wannan cuta kamata mutane su san da wannan lokaci ne a ɗau matakai a samu a kare da wannan cuta eh, a wannan lokaci a yara ƙanana ko kuma manya wanda suka latijin taka ko wanda da can daman suna da wasu cututtuka kamar eh, wanda daman suna yawa gidan likita saboda wasu cututtuka wanda ake cewa chronic da turanci to kuma kamata su ɗau matakai na su yi adapte kamar yadda ake faɗi eh, a wannan yanayi ya kamata a ɗau matakai na a kare jiki da wannan zahi ka a shiga zahi da yawa kuma kaya ma da ake sa ka a sa kaya wanda za su kume mutum da yawa ya shiga har yayi gudu shalar ya kama shi da wasu makamantan haka kuma in ciki aka shan ruwa da yawa sirtu shan ruwa yana da amfani a lokacin zahi wannan da muke ciki marla masu sauran mu wato karshen shirin namu kenan da mulkin yau zan barku da Musa Hassan dauke da labarai da harshen manji ai saurare lahiya